This is the voice of America. The following program is in Hausa. Sashen Hausa na murya Amurka ke magana a kan mitoci 22, 25 da goma sha shida Masu sauraron mu a can jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da kuma Dalol FM. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar intanet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da yau ranar Laraba 11 ga watan Nuwamba na shekarar 2015. Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Usman Ahmed Kabara da sauran abokan aiki ke farin cikin kawo muku wannan shirin a daidai wannan lokaci da farko ga kanan labarai. Shugabanni guda 60 daga kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai za su yi taro yau Laraba har zuwa Alhamis a Malta. Shugaban kasar yamar Thein ya taya shugaban 'yan adawa an sukiwe murna da ita da jam'iyyarta na lashe zaɓe. Jami'an tsaro a Afghanistan sun harba harsasan gargaɗi a sararin samaniya don farraka masu zanga-zanga a birnin Kabul na Afghanistan. A shirin namu na yau za ku ji cewa a yau ne aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya. Za kuma ku ji rahoto akan yadda 'yan jam'iyya adawa a jihar Jigawa suke suka gwamnatin jihar ta yanzu akan yadda take tafiyar da harkokinta. Muna kuma ɗauke da rahoto daga jamhuriyar Nijar inda ɗaliban wata jami'a ke yajin aikin kwanaki hudu don neman gwamnati ta kyautata musu. Bayan haka za ku ji shirin himma wanda Ladan Ibrahim Ayawa ya shirya zai kuma kawo amma yanzu ga labaran duniya. To jama'a assalamu alaikum ga kuma cikakkun labaran. Shugabanni guda sittin daga kasashen Afirka da kungiyar tarayyar Turai za su yi taro a yau Laraba har zuwa gobe Alhamis a Malta game da inganta yadda za su bullo matsalar da ke haddasa kwararar 'yan gudun hijira zuwa Turai Ƙungiyar Tarayyar Turan ta ce taron zai zakulo dalilan da ke haddasa yadda jama'a ke tsallake ƙasashensu na asali da kuma shigar da suke yi ba bisa ƙa'ida ba da kuma kare lafiyarsu da ma yaƙi da masu safarar mutane. Haka kuma za a taɓo yadda za a inganta haɗin kan ƙasashen Afirka su tallafi 'yan gudun hijirar da za a maida su gida wanda ba su sami cancantar samun mafaka a Turai ba. A game da yunkurin Turai na ba da gudunmawar dala biliyan ɗaya da miliyan ɗari takwas, 'yan gaza gani na cewa Turai na ƙoƙarin sake tursasa wa mutane ne kawai su koma wuraren da ke da ƙarancin kare 'yancin bil'adama. A shekarar nan dai 'yan gudun hijira kimanin dubu ɗari takwas ne suka fantsama cikin Turai. turai kusan ninki hudu bisa na shekarar 2014 jama'a da dama sun kwararo cikin italiya daga kasashe irin su eritrea nigeria somalia da sudan a baya-bayan nan Shugaban kasar Yaman Tencent ya taya shugaban adawa onsana wai da kuma jam'iyyarta ta NLD game da gagarumar nasarar da suka samu a kan jam'iyyar da sojoji ke barawa baya ta USDP a zaben majalisar da aka yi a makon nan. Kakakin jam'iyyar ta NLD ne ya ce sun samu saƙon taya murna ta hannun ministan yada labaran ƙasar Mr. Yuye Hito a madadin shugaban ƙasar. Sannan haɗe wato sanannen haɗe da alkawarin cewa za a shirya miƙa mulki cikin lumana da zarar hukumar zaben ƙasar ta sanar da nasarar jam'iyyar ta NLD. bisa sakamakon da ya zo na baya-bayan nan ya nuna cewa nld ta lashe kujeru 135 kwatankwacin kaso 90 daga cikin sakamakon da suka bayyana zuwa yanzu na majalisar wakilai cikin waɗanda suka samu nasarar hadda ita ms onsana sukiwai daga mazaɓar kwamiyu ta jihar yangon Wannan ne zaben farko a tsohuwar ƙasar ta Bama da aka canza zuwa Yamar tun bayan mulkin soja na kama karya. Sun kafa gwamnatin ungulu da kan zabo tsakaninsu da farar hula fiye da shekaru hamsin. Kimanin mutane miliyan talatin ne suka kada kuri'unsu a ranar Lahadin da ta gabata. Zaben da masu sa ido suka bayyana da cewa ya burge kuma an yi shi cikin nasara. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na murar Amurka a Washington DC. Okay. Jami'an tsaro a Afghanistan sun harba harsashen gargaɗi a sararin samaniya don farraka masu zanga-zanga a birnin Kabul a lokacin da suke ƙoƙarin kutsawa mashigar fadar shugaban ƙasa. Masu zanga-zangar dai sun fito ne daga cikin garuruwan domin nuna baƙin cikinsu game da yankan ragon da wasu 'yan ta'adda masu alaƙa da ISIS suka yi wa wasu fararen hula guda bakwai, ciki har da mata guda uku da aka fillewa kai. Waɗanda aka yanka ɗin dai dama an yi garkuwa da su ne fiye da wata ɗaya da ya wuce daga baya kuma jami'ai suka tsinci gangar jikinsu yashi a kudancin lardin zabul ranar lahadin nan da ta gabata su dai waɗannan bayan allah da aka kashe 'yan shi'ar kabilar hazara ne masu zanga-zangar dai sun kinkimo akwatunan gawarwakin suna kuma tattaki a cikin titunan birnin ƙasar a afghanistan inda daga baya ake ta ruwa kamar da bakin kwarya da kuma yanayin sanyin da ake ciki suka kuma taru a fadar shugaban ƙasar masu su suna ta rera waƙoƙin ƙin jinin gwamnati tare da kira ga jami'an tsaron ƙasar da su ci gaba da tsare dukiya da kuma rayukan al'ummar ƙasar sannan suna kira ga shugabansu ashraf gani da babban jami'insa abdullah abdullah da su yi murabus bisa dalilan cewa sun yi watsi da maganar waɗannan mutane da aka yi garkuwa da su tun bayan sace su wanda daga baya kuma aka yanka su. 'Yan takarar jam'iyyar Republican a Amurka sun nuna yadda suke goyon bayan maganar tsara matakan shige da fici cikin Amurka. Sun bayyana hakan ne a lokacin da muhawa wato a lokacin da suke muhawarar neman jam'iyya ta fidda ɗan takarar ta ɗaya daga cikin su da kuma magana matsayin Amurka a idan duniya da tattalin arzikinta. Sai kuma bambancin ra'ayi da suka samu game da yadda ya kamata a yi da miliyoyin bakin haure da ke cikin Amurka nan wato a cikin ƙasar ba bisa ƙa'ida ba. hamshakin attajirin nan donald trump wanda ya sake haurawa saman likitan kwakwalwan nan ben carson da kyar a sabon zaben jin ra'ayin jama'a kafin wannan muhawarar ya ce amurka ba ta da wata mafitar da ta wuce ta mai da bakin hauren su. ya ƙara da cewa muna buƙatar killace kan iyakar ƙasarmu muna buƙatar gina katanga za mu gina ganuwa kuma cikin nasara idan kuna tunanin yin ganuwa ba ta da amfani to ku tambayi isra'ilawa ku ji shi kuwa sanata ted cross daga jihar texas cewa yi zai yi wa amurka ta rungumi bakin da suke bisa ka'ida tare da ƙarfafa dokar ƙasa sannan kowace ƙasa mai cin gashin kanta tana iya killace kan iyakarta Gwamnan jihar Ohio John Kasich ya ce maganar a maida bakin haure akalla miliyan goma sha ɗaya soki burutsu ne ya ce ya kamata a bullo da tsarin biyan kuɗin fansar tsayawar bakin da ke niyyar bin dokar ƙasa da sun riga sun shigo cikin ƙasar. Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Da farko bari mu buɗe taskar nan tamu da rahoton rantsar da sabbin ministocin da shugaba Muhammadu Buhari ya yi yau bayan watanni shidda da ya fara aiki a matsayin shugaban Najeriya ga Umar Faruk Musa da ƙarin bayani. I have been mindful of the need to ensure that the appointment of new ministers translates into putting around pegs Shugaba Muhammadu Buhari kenan yana kaddamar da majalisar ministoci yau a Abuja inda yake cewar tun lokacin da aka zaɓi wannan sabuwar gwamnati ta fara aiki a watan Mayu ake ƙoƙarin tabbatar da an ɗauki duk matakan da suka kamata domin a zaɓo ministoci da suka cancanci wannan canji da Najeriya ta zaɓa a wannan gwamnati. akan haka ne kuma shugaba muhammadu buhari ya baiwa maraɗa kunya da mamaki saboda duk ilahirin ministocin nan sai da aka ba su mukamai sabanin bayanan da suka gabata a farko daga gwamnati cewar waɗansu ministocin ba za su samu ma'aikatan da za a ɗora su ba a jerin ministocin dai da muhammadu buhari ya zantsar har da ministan shari'a wanda aka baiwa abubakar malami da kuma ministan ilimi malam adamu adamu da kuma ministan tsaro na ƙasa brigadier general mm ali da farfesa anwuka karamin minista a ma'aikatar ilimi da madam kemi adioshu ministar kuɗi da hajiya amina muhammad wadda aka baiwa ministan muhalli da mr audu ogbe ministan noma da raya karkara da hajiya aisha alasan a ma'aikatar mata kaɗan kenan daga cikin jerin ministoci 36 da shugaba muhammadu buhari ya rantsar inda daga bisani na tantabi sanata hadi sirika domin in ji irin sauyin da zai kawo a bangaren sufurin sama na najeriya idan ya fara aiki to na farko dai za a rika yin abubuwa bisa ka'ida da bin doka da oda wadda dama shi harka sufurin jiragen sama harka ce wadda duk duniya ɗaya ce ba za ka iya yin abu kai kaɗai ba wato kamar yare ɗaya ne ko harshe ɗaya ne ake yi a ita wannan masana'anta to idan ka ce za ka yi sabanin abin da duniya ta da shi sai a samu matsala so dole a zo a yi wannan sannan kuma akwai dokokin na cikin gida wanda rashin bin su kan jawo matsaloli su za a fara kallo a gyara wanda duk yake tukin jirgi ko yake gyara ko yake wani aiki eh, ko yake wani aiki to dole ne shi bisa ka'ida da doka yadda aka tsara idan an yaka za a samu ci gaba da zaman lafiya kamar menene ake a baya wanda kake ganin yana bukatar gyara ito eh abubuwa suna da yawa malam umar eh, ina ganin ko za a ɗanyi haƙuri eh, har a shiga wajen tukuna a gane babba amma dai kamar wannan na faɗi shi kanshi magana ce ita kanta cewa rashin bin doka da oda da ƙa'ida wadda aka tabbatar kuma aka amince kuma kamar yadda sufurin jiragen sama duk duniya abu ɗaya ne saboda haka ba za ka iya naka da bamban tsarin bamban da abin da ke duniya baki da so dole ka yi tsari sannan kuma ka bi dokoki wanda international civil aviation organization wato cibiyar sufurin hada-hada hare ta kasa da kasa ta duniya baki da ta tsara kuma su ƙasashen suka amince a haka sanata hadi sirka kenan sabon ministan sufurin sama a tattauna da na da shi bayan da aka rantsar da shi minista yanzu dai an sa ido a ga irin martanin da 'yan najeriya za su fara maidawa dangane da waɗannan naɗe-naɗen da aka yi inda wasu tuni suka fara ganin cewar kamata ya waɗansu ministocin a tura su a waɗansu ma'aikatun inda ake ganin sun fi dacewa umar faruk musa murar amurka a abuja najeriya a gaishe da Umar Faruk Musa. Watanni shida bayan mika ragaman mulki ga sabuwar gwamnati, jami'an tsohuwar gwamnatin Alhaji Sule Lamido a jihar Jigawa sun fara sukan manufofin gwamnatin jihar ta yanzu, tare da kira ga gwamna Badar Abubakar ya mai da hankali wajen cika alkawarin da ya yi wa al'ummar jihar maimakon yawan tafiye-tafiye zuwa ƙasashen waje. Ga Muhammad Ibrahim Kwari da ƙarin bayani. kowa ya san cewar lokacin sula lamido bai je china ba bai je holland ba ba inda ya je wata ƙasa amma ya kawo kamfani aka zo aka yi economic summit a cikin dutse su dangwata suka zo su mustali suka zo har mustali yanzu ya riga ya yi kamfani ma a ringin kuma dangwata ya alkawari zai yi kamfanin siga amma kullum mai girma gwamna ku tashi ku ce za ku je cana za ku je cana za ku je cana canan nan an yi ta a baya ba mu ji daɗin ta ba shekara takwas tsohon gwamna samuni yana zuwa cana amma ko bukka babu a jigawa da sunan foreign investors mai girma gwamna ya duba allah ya duba annabi sannan ga kazanta a cikin dutse ya kamata a yi maintainin abin da sula lamida ma ya bari a jigawa ba sai ya dora ba ya yi ma kawai mu burin burin ya cika alhaji umar danjana ke kenan mashawarci na musamman kan harkokin matasa ga tsohon gwamnan jihar jigawa sula lamido ke tsokaci dangane da balaguran da gwamna badar abubakar tare da 'yan tawagarsa suka yi zuwa ƙasar china Baya ga wannan Umar dan jihar Hadeja ya ce akwai wasu batutuwa da ke muradin kulawar gwamnatin jihar ta Jigawa ta yanzu. In ka zo Jiga yanzu ba za ka ga gwamna ba za ka ga dubu ba kowa a cikin gari ma'aikatan gwamnati na gaya ma gaba ɗayan sun koma yin dai saboda suna ganin cewa babu aiki kajuwar workers wayan da aka ɗiba aiki an cire su saboda rashin kuɗi an datse kuɗin ministry kaza saboda kuɗi farasadas kaza an daddatse kuɗaɗen su amma har yau har gobe ba mu taɓa jin Buhari ya ce ya yanke kuɗin Jigawa ba gwamnati kun karɓo bashi an ji an karɓa karɓo 10 biliyan 10 biliyan din nan ka fito a matsayinka na gwamna kai mana jawabi a gaya mana abin da za a yi To amma a wani taro da manema labarai jim kaɗan bayan ya dawo gida daga tattakin nasa zuwa ƙasar China, guna Badar Abubakar ya fayyace dalilan tafiyar tasu. Dole sai jigawa ta ga yadda za ta zauna da kafarta. Abinda kawai za mu iya a Jigawa da muke tunanin zai dore shine mu inganta noma noman da zai haifi masana'antu a gida to wannan hujja ce ta sa muka yi wannan tafiya domin kowa ya san a yanzu china tana da tsari na mutanenta su fito duniya su sa jari a wurare da yawa musamman ma afirka to wannan ya sa muka je mu duba mu ga menene sababbin abubuwan da ake amfani da su wajen noma wanda za su rake tsadar noman ko muka siyo samfur wanda za mu zo mu gwada an sun yi mana nan mu koya manomanmu yadda za su samu sauki na ɗauki 'yan kasuwanmu da manomanmu mun tafi da su domin su ga me ake cakusawa a duniyar sannan mun yi ƙoƙari mu duba duk wani abu da muke gani zai taimaki jigawa wayannan su ne manufofin tafiyar gwamna badar abubakar kenan na jihar jigawa mahmud ibrahim kwari muryar amurka daga Jigawa a Najeriya. Madalla a gaishe da Muhammad Ibrahim Kwari. Daliban jami'ar ɗan dukwa ɗan kulodo da ke maraɗin jamhuriyar Nijar sun shiga yajin aikin kwanaki hudu a tunkahon kwato haƙoƙinsu daga gwamnati. Haka su ma malaman kwantaragi a manyan makarantu za su shiga yajin aikin kwanaki biyu. Ga Mani Sha'aibu daga jamhuriyar Nijar. Su kusan dubu uku ne daliban jami'ar ɗan duka ɗan kulodo da ke birnin maraɗi. Suka tsaye da karatu na tsawon kwanaki hudu zama na kashiri gwamnati. dangance da bukatocinsu da suka laƙe a wayan gwamnati ɗin shi yasa jin ta bakin malam abdulsalam talata sule magatakarda na ɗaliban jami'a da dalilai bisa kan matsalolin da muka samu muka tura mishi idan ta ƙare gwamnati muka ga bai mu ba da ido na albarka kenan mu babu yadda za mu yi dole ne mu hito mu nuna ɓacin ranmu dan da yawa mun gane mun bi hanya ta gari dan saboda a magance wani matsaloli gwamnati ya manta da mu to ba ku tsoron karatun ku samu tarnaki yau dai duka uwa mu suka turo mu nan dan wajen karatu ne suka turo mu ba yiwuwa mu yi karatun nan in dai muna cikin wasu halaye wanda ba za su ba mu damar yin karatun ba tun nan ya gani yana shan wahala bisa kan har harakar kwance shi bisa kan harakar abincin shi bisa kan harakar dakunan da zai shiga ya kwanta bisa kan harakar dakunan da zai shiga ya dauki karatu in akwai matsala a wannan wuraren kinan kuma karatun ba zai tafiya daidai ba a cire malam sa'ad mamu arakchar shugaban jami'ar ya ce sai da hali kuma waɗansu bukatocin sun wuce gaban su sai dai koli haraka ɗauka etudium ko mai gida ne ai ba ya zo ya ɗauko mutane daga wani ya zo ya sa cikin gidan shi matsawan ba shi da ɗakin sa su ana kokari bakin gwalgwadon hali yanzu muna da 'yan klasosi sabi da aka maha guda guda shidda akwai ta biyu nan da aka nan ana yi su ba a san bayan kwarin za su kariya to sun zazzare suke yi shi kuma abin harkan wayance in aka diba kasar ga tana cikin matsaloli da dama su entrepreneur su kuma in ba kuɗi suka samu daga trezor aiki ba ya ci gaba sosai sosai yanzu ina kira za a ga ɗalibai Karin eh, da nake masu ni guda ne su koma ga aiki don mu samu mu a ne kuma nan kuma ci gaban su ne su ma malaman kwantiragi a mayan makarantu cewa da sefiraz da yajin aiki na tsawon kwanaki biyu tare da azumi domin Allah shirya gwamnati samu bukatocinsu. Malam Dahiru Iro magatakar mai watsa labarai a ƙungiyar Cyprus To alƙawalan na har yanzu tun bara sha uku ga watan mai na bara har yanzu wannan alƙawala ba su cika ba. To shi yasa mu sai pras za mu yajin aiki na kwana biyu. Har alhamis din ma azumi zami domin mu jawo hankalin gwamnati don ya cika mu alƙawalan na wanda muka yi shin hada tare da shi. Kama wani buƙatoci ne? Wasu din kuma babu haske a ciki. Dan saboda akwai an da tun dubu suke yi har yanzu ba samu shiga ba. Da ku san ko me dalili ba? To gaskiya mu abin ba mu san ko me ya kawo wannan ba. Tunda akwai jama'a wanda ya kamata a d'auka. To list da ta hito mu ga san an dauka ba ciki kuma da raftar na jama'a har yanzu yana cewa makali gwamnati bai ba da kuɗi ba yanzu a biya mutane Shaibu Mani murya Amurka daga Maradi a jamhuriyar Nijar. makaranta ai azama hala da tarbiyya a gaishe da sha'aibu mani kuna ta sauraron shirye-shiryen ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc agogon mu anan yana cewa karfe goma da minti goma sha tara yanzu kuma ga shirinmu na gaba imma ba ta garago Jama'a barkamu saduwa da ku a cikin wani sabon shirin himma ba ta garago. Yau shirin ya karbi bakuncin wata baiwar Allah ce 'yar jihar Kaduna Najeriya wadda ke zaune a Texas da ke nan Amurka. Ga kuma bakon domin bayyana sunanta da kanta. Sunana Halima Lawan, na daɗe ina zama a nan tun 2002. To, tun 2002 me yake yi tun a wannan lokacin kawai yanzu? Makaranta da aiki. Wani irin makaranta tun a wannan 2002 ah. din ke makaranta har bisa kawowa yanzu nan? am um, na yi graduating daga nursing school amma yanzu ina neman in yi masters. Okay. Oh, so yanzu kawai aiki nake. Ok, ke digiri na farko kenan. Eh, na gama digiri na farko a 2007. Eh, wani kwas kika yi? Nursing. Wato in gwazomanci kenan. Eh. To me yasa ba za ki koma gida ki ci gaba da aiki ba ko kuma ki dawo sannan ki ci gaba da karatu a nan? Um, saboda akwai bambanci zama a gida um, da zama a nan I feel like zama a gida is a little bit difficult in ba ka san mutane ba. To nan ha, nan ba ka ba bukatar um, sanin mutane? Nan ba gaskiya ba haka ba. As long as aikin da za a baka za ka iya yi idan kai applying aka yi interview you can get your job so akwai babbanci eh. akwai wahala kaɗan amma kuma ba duka fields ne akwai wahala a samun aiki akwai wasu fields da suke da ɗan wahala amma akwai wasu da in dai har yi karatun da suke nema za su ɗauke ka aiki. Alim me ya ja ra'ayinki kika baro Najeriya kika zo nan kika yi wannan kwas ɗin maimakon ki zauna ki a Najeriya. Lokacin da nake Najeriya ba abin da na so na karanta ba kenan da na zo nan farko na so in karatun likita amma da na zo kuma wasu abubuwa da yawa sun gudana to da hakan ya yiwu sai na ga cewa in iya zama a nan in taimaki kaina in iya tafiyar da ayyukana in samu kuɗin da zan iya zama in iya kula da kaina sai na ga cewa nursing ya fi Dawa, dama abin nake so in tambaye ki, wa ya ɗauki dauniyan zuwan ki nan ko kuma karatun naki, ke ce ko ko iyayenki ne ko gwamnatin tarayyar Najeriya ne? Iyayena suka dauki nauyin zuwa makaranta na a nan daga baya kuma sai ni na ci gaba da na fara aiki sai na ci gaba to da kika zo kina zuwa kin samu aiki kenan Um, da na so da farko ban samu aiki ba saboda iyayena suna aiko min da kuɗi suna biyan kuɗin makaranta amma bayan shekara biyu zuwa uku na samu aiki na um, masu taimakon likitoci da nurses a aiki to a haka nan na fara tun da na fara wannan kuma sai na fara biyan kuɗin makaranta na na fara kula da kaina Ah, to samun aiki bai da wahala ne na Amerika? Um, akwai wahala amma in dai kana da takardun da za ka yi aiki kuma za ka iya zuwa ka yi karatu da aikin yake bukata ko ba jima ko ba daɗe za ka samu aiki. Kuma za ka samu kuɗin adadin da zai iya biya ma kuɗin karatun kenan. Kenan karatun bai da eh, tsada. Amma zai iya yiwuwa za ka yi aiki da yawa. Kuma abin da ya kamata mutane su lura shine ya kamata a ce Um, mutane su yi tanadin kuɗin da za su zo makaranta da shi sannan kuma in dai har mutum yana son ya iya aiki ya biya kuɗin makaranta kuma ba yi da um, digiri da farko dole ya aiki da yawa ko kuma ya je makarantar da ba yi da tsada makarantar da na je ba yi da tsada kuma akwai makarantu na yi aiki da yawa aiki na biyu ina zuwa aiki ayyuka different aiki guda biyu daban-daban sannan kuma da makaranta full time domin ki samu daman ki haɗa kuɗin ne ko ko dai domin ki iya ɗaukan ɗauniyar kanki kawai? Duka biyu. Makarantar da tsada kenan yake son ki ce ko kuwa? Ko ko ah, zaman garin ne yake da tsada? Zaman garin ba tsada sosai, amma idan ka haɗa kuɗin zaman gari da kuɗin yau da kullum kuɗin abinci, kuɗin biyan um, makaranta, kuɗin biyan ƙanana-ƙananan abubuwa. To dole ka yi aiki in dai ba har kana samun taimako a wani wuri ba. To shekara nawa ya ɗauke ki kika yi digiri a wannan aikin ingozomanci din? kamar shekara hudu. Shekara hudu. Yanzu kuma kina son ki digiri na biyu a kai? Eh ina son in yi masters insha Allah. To wa zai ɗauki ɗawainiyan digiri na biyu? Kamar yadda kika yi na farkon ne za ki yi koko akwai wani wanda zai ɗauki ɗawainiyan wannan gida Najeriya? Yadda na yi na farko haka zan yi da ikon Allah. Kina aiki kina karatu kenan? Ina aiki ina karatu. To ya ke ga zaman zaman Amerika idan ke kwatanta shi da zaman gida musamman karatu a haɗa karatu ana aiki? Gaskiya akwai bambanci saboda a nigeria ne lokacin da na bari shekara na goma sha bakwai kuma ban san na san dai akwai kawuna da ya aiki da ya makaranta yana sana'o'i amma dai ba aiki yake da shi ba kuma in har sana'o'i kake yi kana da wannan wannan lokacin da kai ne za ka iya satin schedules ɗinka da abubuwan da za ka yi amma a nan in har kana wani aiki akwai lokutan da ake sawa da ya kamata ka zo aiki da ranakun da ya kamata ka zo aiki to akwai bambanci na aikin koko na zuwa wurin aikin na zuwa wurin aiki saboda haka karatu da zuwa aiki amin akwai wahala ba abin da mutum ba zai iya yi ba ne kuma akwai bambanci da Najeriya saboda Najeriya za ka iya zama da iyayenka ana taimakonka za a girka maka abinci za a biya kuɗin komai sai dai ka je ka yi makaranta ka dawo amma a nan ko da wuya mutum ya samu wanda zai zauna ya ce mishi kawai tafi makaranta in dai har ba iyayenka ba ne a ce maka ka tafi makaranta ba za ka yi aiki ba ba za ka yi komai ba ko ka zauna da wani mutum zai rika kallon cewa ya kamata a ce kana kawo wani abu kai ma gudunmawanka gidan da kake zama gudunmawanka to malama halima dakata a nan kin ci gaba da yi mana sauran bayani a cikin shirin na gaba yanzu a madadin bakwar tamu halima lawal naku ladan ibrahim ayawa ke cewa sai wani sati cikin ikon allah a jima da ci gaban wannan hirin da bakwar tamu yanzu kuma ga kaɗan daga cikin ra'ayoyin da kuke turo mana ta hanyar imel. a yau saƙonmu na farko ya fito ne daga yusuf muhammad gagarawa ƙaramar hukumar gagarawan jihar jigawan najeriya wanda ya ce hakika kiran da babban hafsan sojin Najeriya ya yi wa sojojin na Najeriya na su bar tsoma kansu cikin harkokin siyasa ya yi daidai tunda aikin su shine su tsare kasa don samar da zaman lafiya. Sai kuma saƙon Nasiru Musa Mai Yama jihar Kebbi wanda ce ta sabbin ministoshin da za su sha tsuwar kama aiki yau ku yi wa kanku kashedi da dukiyar talaka don tsira da mutuncin kanku. Babu shakka bikin rantsar da sabbin ministoci a Najeriya ya ɗau hankalin 'yan Najeriya fatanmu shine Allah ya sa su zama abin kwatance gare mu amin sako daga mai nasara nasara funtuwa shi kuma cire mai turare dumjiya jihar da magaran Nijar cewa yayi salamu alaikum muryar Amurka to mu dai fatanmu Allah ya sa sabbin ministocin da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya rantsar da su a yau su zama masu gaskiya da rikon amanar dukiyar 'yan Najeriya amin sai kuma sakon Ali Usman taka lafiya wanda ya ce matakin dokar ta bacin da hukumomin kasar Kamaru suka dauka domin daƙile 'yan ta'addan Boko Haram mataki ne mai kyau. Hakika muna goyon bayan shugaban ƙasa Muhammadu Buhari na cire manyan sakatarorin gwamnatin tarayya da fatar waɗanda suka mai gurbin su za su zama masu son ci gaban mu Sako daga yahu za su habi ɗan daidai kan ba. Sai kuma sakon Isuhun Dela Faki wanda ce mu al'ummar Hausawa mazauna garejin Olade da ke ƙaramar hukumar Ife South jihar Osun. muna taya sabbin ministocin Najeriya su 36 muna rantsuwar kama aiki Allah ya ta su riko ya sa su ba mu da kunya wajen gudanar da ayyukan ci gaban kasar amin da karshe sai sakon Professor aliyus Haruna Kirami Sau wanda salamu alaikum VOA Hausa mu dai fatan mu akan waɗannan sabbin ministocin shine su yi kishin kasar mu domin kuwa babu hari ya zaɓe su ne a matsayin masu adalci. To kafin mu rufe shirin namu ga labarai amma a takaice. To gidajen abinci da sauran masu kayan masarufi a nan Amurka suna ba da abinci kyauta wasu wuraren kuma bisa rahusa ga 'yan ƙasa domin nuna jinjina ga 'yan mazan jiya kasancewar yau ce ranar bikin shaida kwazon zaratan Akwai yanayin nuna gamsuwa da aikin 'yan mazan jiya ɗin da kuma yin shiru na wasu daƙiƙu domin girmama su. Haka kuma shugaban ƙasa Barack Obama zai ajiye furanni a tulluwar sojojin da ba a san su ba da ke kwance a makabartar ƙasa da ke Arlington da ke tsallaken kogin Potomac da ke Washington. Wannan rana ce ta shaida irin kwazon da sojojin suka yi maza da mata domin ba da rayuwarsu ga Amurka a matsayin sojojinta a shekarar 1919 lokacin da shugaban Amurka na wancan lokaci Woodrow Wilson ya ayyana ranar 11 ga watan a matsayin ranar hutu a Nuwamba. Masu sauraro a nan kuma za mu da sa'aya a shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da daddare za ku ji mu ɗauke da wani sabon shirin. Da shike yau ce ranar da aka rantsar da sabbin ministoci a Najeriya muna son jin ra'ayoyinku akan irin sauyin da kuke fatan gani. A daidai wannan lokacin muna miƙa gaisuwar ta'aziyya ga Hajiya Rahama Abdulmajid da iyalinta akan rashin da muka yi na mai gidanta Manjo Awal Sa'ad da ya rasa ransa a jiya a Maiduguri. Allah ya ji kansa ya kuma rahamshe shi amen. yanzu a madadin usman ahmed kabara da ya taya na gabatar da shirin da mr daniel brown da ya hada shirin da ba da umarni da injiniyanmu na yau mr jona ni maryam dauda ke cewa ku huta lafiya yanzu kuma ga halima da jamila da shirin yau da gobe